الحمد لله الذي خصنا بخير رسله وأنزل علينا أكرم كتبه وشرع لنا أكمل شرائعه أحمده سبحانه وأشكره لا أحصي ثناء عليه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة فقال جل من قائل كريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي رضي لنا الإسلام دينا وجعلنا بالتمسك به خير أمة أخرجت للناس ونحن في الدنيا والآخرة الشهداء على الناس وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للمعرضين المعاندين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه على هداه الذين يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال سائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا راية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين أما بعد عباد الله فرض الحج على المسلمين في العام الثالث من الهجرة وكان المسلمون يحجون مع المشركين إلى أن نزل قوله تعالى في العام التاسع يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وفي يوم مشهود من أيام الله خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العام العاشر من الهجرة ومعه مئة ألف أو يزيدون يؤدون مناسك الحج بعد أن أصبحت مكة في حمى المسلمين وبعد أن طهرت الكعبة من الأصنام وبعد أن محيت آثار الجاهلية كلها قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وخطبهم خطبة جامعة حدثت ملامح المجتمع الإسلامي أيها المسلمون توصف هذه الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الخطبة البالغة التي خطبها في ذلك اليوم بأوصاف منها البلاغ ومنها الإسلام ومنها الوداع قالوا حجة الإسلام وحجة البلاغ وحجة الوداع أما أنها حجة البلاغ فلأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عقب كل أمر أو نهي في خطبته ألا هل بلغت فيقول الجمع الحاشد بلى فيقول الرسول الكريم اللهم فاشهد فهي حجة البلاغ فإنه قد بلغ فيها وأما أنها حجة الإسلام فلأنها الحجة الوحيدة التي أداها رسول صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام بعد أن فرض الحج وفي سهيل البخاري سئل أنس رضي الله عنه كم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال واحدة ولا يمنع من ذلك أن يكون الرسول حج قبل البعثة أو حج قبل الهجرة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يلقى الناس في مواسم الحج يعرض عليهم الإسلام وأما أنها حجة الوداع فلأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودع فيها أمته قائلا أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد آني هذا في هذا الموقف أبدا وقد انتقل بأبي هو وأمي إلى الرفيق الأعلى بعد عودته إلى المدينة بثلاثة أشهر وأيام قليلة ولكي نقف على وصف تقريبي لتلك الرحلة المباركة فهناك حديث شريف راه جابر رضي الله عنه وانفرد به مسلم واعتبره العلماء حديثا عظيما اشتمل على فوائد ونصائح وتكلموا على ما فيه من فقه وصنفوا فيه صائف طويلة فينبغي لكل طالب علم بل ينبغي لكل مسلم مطالعة هذا الحديث ثم خطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحجة أكثر من خطبة خطب يوم عرفة وخطب يوم النحر وخطب أيام التشريق بمنى وقد انتقت هذه الخطب على أمور أساسية تحدد ملامح المجتمع الإسلامي وتؤكد أهمية الأواصر الاجتماعية والترابط الأسري وحرمة الدماء والأعراض رويت هذه الخطب لأكثر من رواية فبعض الصحابة حفظها كلها وبعضهم حفظ أجزاء مطولة منها وبعضهم اعتنى بفقرات منها ولأهمية هذه الخطب أدعى رسول صلى الله عليه وآله وسلم واقفا على ناقته روى أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ على الجدعاء والجدعاء ناقته واضع رجليه في الغرج يتطاول ليسمع الناس قال بأعلى صوته ألا تسمعون فقال رجل من طوائف الناس يا رسول الله ماذا تعهد إلينا فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا إذا أمرتم تدخلوا جنة ربكم ومع أن الموقف وسط هذه الصحراء كان حارا إن الصحابة رضي الله عنهم اهتموا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحاطوا به حرصا على سماء كل كلمة والاستجابة لكل إنشاد وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكرر النداء ثلاثة فروى النسائي عن سليمان بن عمرو الأنابي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول أيها الناس أيها الناس أيها الناس أي يوم أي يوم هذا وجعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أحد أصحابه وهو ربيعة بن أمية بن خلف يردد للناس فقرات من خطبه فقرات بعض خطبه في رواية ابن إسحاق قال كان الرجل يصرخ كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إن رسول الله يقول هل تدرون أي شهر هذا؟ فيقولون الشهر الحرام فيقول قل لهم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شعركم هذا ثم يقول قل أيها الناس إن رسول الله يقول هل تدرون أي بلد هذا وهكذا إلى أن انتهت الخطبة ومما زاد وعي الناس بالخطبة والاهتمام بشأنها ما أقده رسول صلى الله عليه وسلم مرارا من أن هذا اللقاء الفريد قد لا يتكرر ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند جمرة العقبة وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا أرجع بعد عام هذا وعندما نزلت الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وذلك يوم عرفة الذي صادف أن كان يوم الجمعة استشعر الناس بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى فقيل له ما يبكيك فقال إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان وفي أوسط أيام التشريق نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع وأدرك فقهاء الصحابة أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi a wata rana daga cikin ko irin wannan wata a wata shekara daga cikin shekarunsa na ƙarshe a duniya tafiyar da ya daga madina zuwa Makka inda ya gabatar da aikin hajji ya ku jama'ar musulmi mu sani cewa an faranta aikin hajji akan musulmi ne tun a shekara ta shida bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa madina musulmi suna hajji da su da mushrikai kafada da kafada musulmi suna talbiya da tauhidi mushrikai suna shirka suna dawafi wuri daya musulmi suna sa sutura har na suna tsirara sai a shekara ta tara ne Allah ta'ala ya saukar da cewa ya ayyuhan allazina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hada وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم الله عبادة سنر وجه مشركي نجسا شركة إتكنت نجسا رويتك خيرات أزود إتراك من الله فأك إذا لقوانا الشكرة كذا مشركي فاشي أيك الهج أولا نوكة الليل الشكرة تترى النبي صلى الله عليه وسلم عبادة سنر وجه domin shirin cewa a shekara ta goma shi da kansa ne zai yi hajji tsarkakakke ba kowa tare da shi sai masu imani da Allah sai masu tauhidi waɗanda ba sa shakka a wata rana da shira da kun Allah a ƙarshen watan zulka'ada irin wannan wata da muke cikinsa ya rage kwana hudu kafin watan ya ƙare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da sanarwar cewa zai fita aikin hajji kuma ya fito tare da ɗimbin mutane gabansa da bayansa damansa da hagunsa iyakar ganinsa an kaddara su da cewa sun kai mutum dubu ɗari ko abin da ya haka imanin ma'aikatan najeriya na wannan lokaci kenan wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da mutane cewa zai yi aikin hajji ita ku zo ku koyi aikin hajji daga wurina domin ba ni da tabbacin ko zan sake haɗuwa da ku irin wannan lokaci bayan wannan shekara wannan hajji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunshi wasu hudubobi masu dimbin ma'ana masu tattare da darussa masu girma shi yasa da hajjin nasa da hudubobin nasa suna ba su sifa ta hajjatul balagh hajjin isar da saƙo hudubar isar da saƙo saboda a cikinta duk manzo Allah ya tsaya kan wata fakara akan wata gaba ta magana sai ce ala hal ballag jama'a na isar da sako su ce ka isar ya manzo Allah sai daga ya tsago su ne ya Allah ka shaida sannan ya soke a cikin su ubangiji ka shaida cewa na isar da sako zuwa gare su daga wannan hajji ya zama isar da sako na ƙarshe na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi hajji musulunci saboda a cikin musulunci manzo Allah bai taɓa wani hajji ban da wannan ba mamaki a ce manzo Allah ya hajji kafin bayyana musulunci a zamanin jahiliya cikin kurciyarsa da samartakarsa tunda ya shekara ɗaya ɗaya ɗaya har shekaru arba'in yana maka kuma da aikin hajji ba abin mamaki ba ne shi ya aiki hajji tun da sunna ce ta annabawa da kakansa uban annaba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuma ba mamaki bayan bayyana musulunci kafin hijira manzo Allah ya aike hajji amma dai babu wata ruwaya karfa da za a dogara gare ta kan wannan abin da aka sani shine bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin aikin hajji ba sai wannan hajji da ake kira hajjatul islam abin da yasa zai yi zan yayi hajji a lokacin musulunci kafin hijira saboda ya kasance yana zuwa yana karantar da mutane da a wasu wuraren aikin hajji kun ga ashe ba mamaki ya zama shi ba ya aikin hajji a wannan lokaci ana kiransa hajjin bankwana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita bankwana a cikin jawabin nan duk inda ya jawabi sai ya faɗi ta ba ni da tabbacin za mu sake haɗuwa a nan tare da su akwai wani hadisi mai girma mai daraja wanda yana da kyau kowane musulmi ya karanci darussan da ke cikinsa wanda jabir ibn abdullahi al-ansari ya ruwaito imamu ya fitar da shi a cikin sahih littafin sa kuma dan uwa malam jabir sani mai hula ya yi sharhin wannan hadisi a kwanakin baya kuma ana samun kasa ɗinsa haka ba sai mun yi bitar hadisin ba amma hadisin ya ji diddigin fitar manzo Allah daga gidansa zuwa taruwar jama'a da tafiyar su su wurin harama da wuraren da aka yada zango da abubuwan da suka faru da fatoyin da aka yi manzo Allah da yadda ya gabatar da aikin hajji daki daki daki daki har sai da aka koma da manzo Allah cikin gidansa babu wani hadisi wanda ya tattara hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi saboda haka muna bada shawara a nemi wannan kasafin a saurari kuma wannan bayanin daga bakin malam jabir wanda ya rasu daga jabir shi kuma ya rasu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muke so mu mai da hankali gare shi a wannan huduba shine ita kanta huduba ko kuma hudubobin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a wurin wannan aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wuri guda yayi huduba ba a cikin wannan hajji na yayi hajji yayi huduba a ranar da aka yi tsayuwar arafa ranar juma'a ke farannan ne aka saukan masa da ayar cewa addinin musulunci ya cika wadda take aya ta hudu a cikin suratul ma'ida da gare ta ne kuma masu ilimi daga cikin sabbi suka fara jin cewa to manzo Allah kenan ya fara bankwana da duniya tun da addinin da ya zo kisar da sakonsa ya riga ya kammala annan ne sai da Umar ya rinka zubar da hawaye aka ce ne kake makuka yace duk abin da ka ga ya kammala to abin da rage shine ya fara rage sau da aka musulunci tun da ya cika yanzu raguwa zai hada kullum ba su zuwa kasuwa face suna da damuwa a cikin zuciyarsu na wani hukunci zai sauka ba sani da aka har wakilai suke sa su a yau an ce addini ya cika ba abin da ya rage menene zai faru addini ya ci gaba da ragewa ma'ana ya ci gaba da samun ci baya maimakon ci gaba da nasarori da aka samu a can baya manzo Allah ya yi hudu ba yau mun na'a a ranar sallah ranar sallah babbar ranar layya kuma hudu ba ita ma bakan ne sannan ya yi wata hudu ba ita ma ga wurtatta a cikin kwanuka uku da aka yi a yau tashirin kwanuka uku na cin naman layya wayanda ake yi a nan mina mahajjata suna yin su bayan sun kare su dawo garin makka a wannan kuma manzo Allah ya idan muka dibi waɗannan hutubobin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tarar da ya suranta yadda ya kamata al'umma musulmi ta kasance da irin nau'in dangantaka da zumunci wanda ya kamata ya ɗunci al'ummar musulmi da yadda musulmi ke da alfarma ga ɗan'uwansa, jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa abin tsarewa ne ga ɗan uwansa musulmi ruwayoyi masu ɗimbin yawa sun wannan hudubobi za mu ga wasu sahabbai sun haddace hudubobin duka wani ya haddace wani ɓangare wani ya kula da wannan bangare wani ya kula da wannan bangare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba waɗannan hudubobin nasa muhimmanci gabaki ɗaya yayin su ne a tsaye ko kuma a zaune amma akan taguwarsa wadda ake kira aljada'a taguwa ce mai tsayi wacce dukkan wanda ke filin suna hangen su a lokacin da kike hudu ba kun ba wannan ba saboda yawan jama'a an ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum shine Rabi'a ibn Umayya ibn Khalaf sai daga cikin ɗayan sarakunan Makka wanda an kashe babansa a Badr amma shi sahabi ne mai daraja to shine ya kasance yana daga murya da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa idan ma manzo Allah ya sai tambaye mutane sai ce ka tambaye su wani wuni muke yau ce wuni kaza ne ka tambaye su kaza ya ce ka ce na ce kaza yana isar da sako zuwa ga mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita kwankoma bayanai a cikin wannan hukuma ma'ana dai ya faɗi magana ne mai kata har uku saboda a tabbatar da an ji ta duk da kira ki ayyuhan nas ayyuhan nas ayyuhan nas saboda su mai da hankali da zai faɗa musu abin da yake so ya isa da sako zuwa gare a cikin sauran mintuna da suka rage mana kafin mu da sallah za mu faɗi takaitacce madarar abin da wannan hudu ba ko wannan hudu bin gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya buɗe hudubar saka mai da ya saba kowace huduba da tsabar yabo da kirari da Allah maɗaukacin sarki da godiya gare shi ga ni'imomin da ya masa sannan ce ya ku mutane ku saurare ni da kyau ban sani ba ko da zai yi mu sake haɗuwa da su a irin wannan lokaci a irin wannan wuri a irin wannan shekara sannan ya kira ga mutane dangane da abin da danganci alfarmas amma sai da ya jawo hankali tukuna a ranar sallah cewa ya yi jama'a a wani gari muke ne suka yi shiru sai da suke da sun ko zai faɗi wani gari ba makka sai ta ake ba garin nan ne mai alfarma muke ba suka ce shi ne a wace rana muke ne suka yi shiru ta ake ba ita ce ranar nan mai alfarma ba suka ce ita ce a wani wata muke ne suka yi shiru ta ake ba ita ce ba watan nan ne mai alfarma suka ce yake to ku sani jinin nan da dukiyoyinku da mutuncinku sun haramta gare ku irin haramcin wannan gari a irin wannan wata a irin wannan rana masu daraja da alfarma da wanda ba a ketawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ce Allah hal ballag na isa da sako suka ce ka ya ce Allahumma fatah Allahumma yan ne! sannan manzo Allah ya ce duk wanda yake da amana ta wani a gurinsa ya tabbatar da ya mai da amana nan zuwa gare shi sannan yake duk wata riba wadda aka kasance an yi cikin jahiliya to mun wargaje ta a yau duk wanda ya bada kuɗi da ruwa to mun wargaje kuɗi da ruwa ya karɓi kuɗinsa la tazlimuna wala tuzlamun kada ya cuta kada a cuce shi yake man Allah ya yi hukunci ba a sake riba yake to riba ta farko wanda zan wargaje a wannan matsayi ita ce ribar dan uwan babana Abbas ibn Abdul Muttalib attajiri ne da yana ba mutane kuɗi da ruwa yake to kowa zai bai dama babana kuɗi ya bai da muku kuɗin sa babu riba mun kashe riba da yau da ya nuna ma duniya cewa an fita tattalin arzikin musulunci wanda babu ruwa a cikin sannan yace jinainan jahiliya gaba ɗaya mun rugu da ma'ana duk wanda aka kashe a cikin jahiliya ba za a sake neman jininsa a musulunci duk wata damuwa da ke akwai da wani kaikayi dangane da kashe-kashe da yaƙe-yaƙe da aka yi an koma sabuwar rayuwa ba buƙatar wannan Wanzu Allah ce jini na farko da zan zan zubar shine jinin Khalid ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib wato ɗaya daga cikin ahlul bait jikokin Abdul Muttalib wanda yaro ne yana rarrashe wani ya je ya kashe to ana jin wannan jini ana jira a samu da za a kashe yanzu Allah ce ba za a kashe kowa ba duk wanda aka kashe cikin jahiliya mun manta da maganar sa yanzu mun kama sabuwar rayuwa mu al'ummar musulmi sannan manzo Allah ya ce duk ma'asirul jahiliya duk wasu abubuwa da aka saba yi kafin zuwa musulunci an dakatar da su yace banda abu biyu su ne da sadana da tiqaya kula da aikin Allah da kula da alhaji ya ce wani duk kabilar duk gidan da aka sani da wannan aiki ya je ya ci gaba shari'a musulunci ta yadda da wani ba haka manzo Allah ya ce ya ku mutane ku sani shekan ya yanki kauna daga abauta masa a wannan kasar ta da wannan manzo Allah ya ba da sarrafa ta makka da madina ba a sake bautan shekan ba a sake shirka ba a sake koma wa jahiliya in duk duniya ta taru ta koma wa shirka makka da madina za a yi tauhidi كمان من قال صلى الله عليه وسلم حديث الإمام البخاري كان كتاب فضائل المدينة فإن الإيمان لا يعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى ذكرها الإيمان يكن كوما مدينة كما إن دبت نجي فيك كوما وا جيران أجرم سئلين يسيت أما قسلي شئان زي أمن كيمكو في متى لا أعزوص أول لكتل أوكا با كومي با أسكن أيوكا لا تكتل سياعيش أكل الدينه sai ne ce ya ku mutane ya yi magana dangane da lokaci watanni masu alfarma da lokacin aikin hajji sai ne ce ya ku mutane ku sani matayenku suna da alhaki a kan kuma kuna da alhaki gare su da shi alhakin da kuke da shi kada su bari wani wanda ba ku ba ya zo cikin gidajen ku ya haushin fitar kada su shigar da kowa a cikin gidajen ku wanda ba ku amince ba sai da izinin sannan kada su yi alfashi kada su yi izini yace idan sun yi wani abu wanda bai dace ba Allah ya yi ku izinin ku ɗan ƙaurace masu ko ku buje su bugu wanda ba ya tusarwa idan suka jina kai muku ɗa'a to ku sani arzikinsu da su yana wajibi akan ku gwargwaron sannan manzo Allah ce istausu bi nisa'i khaira istausu bin nisa'i khaira ku yi wasisi na alkhairi da mata ma'ana kuyi yi ma mata riƙon kwarai. Kuyi musu riƙo na kulawa kada ku musu riƙon sa'ai na kashi kada ku yadda su yake domin su bayan Allah ne da aka hore su gare ku ba su mallaka ma kansu komai ba kuma kun karɓe daga iyayensu bisa ga amanar Allah kun halarta al'aurarsu da kalmar Allah سلسك فاتقوا الله في النساء كجبور الله قبلش عن الناس واستوصوا بهن خيرا في وسيتنا الخير دسوك كلها دسيد ديك ماتا سلسك على هل بلغ لا يسدس أقول سكتي نعم يتي اللهم خشى يعني سمع زوا قال الله سوى الله كيشير فنما قال الله صلى الله عليه وسلم يكي يا قوم باين الله يا قوم mutane kada ku zamo kafirai bayana kuna yaƙar junanku ku sani na bar muku wasu abubuwa guda biyu waɗanda matukar kun yi riko da su ba za su kace ba na bar muku littafin Allah na bar muku sunna sai ta ala hal ballan na isar da kako na yi bayani suka ce kai bayani shi Allahumma fashhad ya Allah kai shaida sai ce ya ku mutane ubangijin ku ɗaya ne kakan ku ɗaya dukkan ku jikokin Adam ne adam daga ƙasa aka halice shi to ba wanda ya fi a cikin kuɗin ba tsoron Allah ya ce shi ba balarabe da wanda ba balarabe ba farar fata da baƙar fata daidai suke a wurin Allah sai wanda ya fi tsoron Allah sannan ce ala hal ballak na yi da saƙo suka ce na'am ya ce Allah mu kashe ya Allah kai shi ba nan ne ke falle balle da shi shahidin ba to duk wanda baya ne ya faɗa ma wanda duk wanda Allah ya faɗa ma wanda baya duk wanda ya ji wanda hudu ba ya isar da ga wanda ba su ji ta sai ya ku mutane ku sani Allah tabaraka ta'ala ya raba gado ya ba kowa rabansa kuma duk wanda ke da gado baya halarta a keɓance shi da wani wasici sannan ba a wasici ga abin da ya wuce sulusin dukiya sannan yake alwaladu lil firash wa lil ahir al ya mai gida ne mai majinaci dutse an nasa wata akwai ta ɗabi'a ta jahiliya sai namiji ya zo ya rika kwana gidan wani ya rika kwana ga matarsa in ta haifi ɗa sai ya zo ya kawo ƙara ta ɗansa sai manzo Allah ya abinda an nasa kan dutse a jefe ki har lahira amma ɗa wanda aka haifa a gidanka na kai saboda in kana mutu ba za ka bane sai dai kai la'ani da matarsa manzo Allah ya kawar da wata muguyar al'ada da ke akwai ta lokacin jahiliya sannan yake duk wanda ya jingina kansa ga wani babu ubansa ba ko ya jibinci wasu kabila wata kabila wadda ba maulansa ba to la'anar Allah da mala'iku da mutane ta tabbata gaba ɗaya a kansa Allah baya karɓan masa farali bale na tila sannan yake musu wassalamu alaikum wato wannan bakan da biyar hudu ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce mu yada idanu a kanta mu diba yadda ya kamata ɗanin al'ummar musulmi ta ginu ta zamo tsinciyar tsaurin ta ta zama muryar ta guda jagorancin ta guda alƙillar ta guda sannan aƙidar ta guda tsarin tafiyar da rayuwar ta guda shine littafin Allah da sunan bazo Allah sallallahu alaihi wasallam kana al'ummar musulmi gaba ɗaya daidai suke ba wanda ya fi wani sai da tsoron Allah ba a sanin mai tsoron Allah sai an zo lahira to duk abin da mutum yake yi a duniya to zahiri kake gani amma baɗinin sai na wurin Allah saboda ka karkace ki ta kowa akan kowa dukkan mu bayan Allah ne ba wanda ya fi wani sai an zo lahira a yanke hukunci sannan ake gane wanda ya fi wani sannan manzo Allah ya karantar da mu a cikin wannan hudu ba cewa nasiha a fara ta da gida lokacin da manzo Allah ya babu riba sai fara soke ta gidansu lokacin da ya babu jire ne na jahiliya sai fara soke na gidansu domin ka fahimta cewa kai ne wa'azi kai ne karantarwa da kanka ya kamata ka fara ya Allah kai nuna dace sannan mun yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya bada muhimmanci ga al'amarin mata ya kula da su ya kasancewa su wato ainihin waɗanda ya kamata a yi tarayya da su a karantar da su a lurar da su a yi haƙuri da su bauɗaɗɗu ne an halicce su daga mafi bankara wato abin nan koka ko gaba daga cikin ɗan adam ita ce a waza yadda ba ka iya niƙe a waza ƙirjinka haka ba ka iya niƙe mace sai ta yadda take so ai haƙuri da ita ka tafi da ita yadda take yadda Allah ya halicce ta kada ka sanya zato mai yawa na kyautatawa daga ɓangaren ta ka ci zaton muna nawa daga gare ta lokacin da ka kyautata sai ka gode mata wannan yana nuna al'ummar musulmi al'umma sai da mazanta da matanta gabaki ɗaya kowa yana da wato nasa matsayi a cikin addini amma kuma mata suna ƙarƙashin kulawar maza kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hudubobin nasa ya bayyana muna roƙon Allah ɗauki sarki ya azurta alhazanmu hajji karɓaɓɓe ya sa su yi shi lafiya su ƙare shi lafiya su dawo mana lafiya wannan matsala da ake cikinta ta muharramai masu laifi a cikin ta Allah ya ba su ikon tuba domin babu shakka ta wahal da mutane kwarai da gaske da yawa daga cikin matan da aka dawo da su sun ta gayyara wasu wanda ba su riga suka dawo ba har yanzu suna cikin wahala kuma ba wani abu ne rashin bin tsari ne rashin bin doka ce ga yadda ya kamata a yi ba haka nan ake yi ba su kuma hukumomin ƙasar saudiya suka ɗauki mataki ne tsanani akan ba irin wanda ba ta ɗauka irinsa ba muna roƙon Allah ɗauke sarki ya sa wannan ya zama abu ne da ba za a sake daidaita shi ba Allah ya sa a yi hajji lafiya a kare lafiya a yi karɓaɓɓe Allah ya azurta mu ibada a cikin ruwan sanyi a cikin hutu wannan yanayi na zafi da muke ciki Allah ya kama na sauki ubangiji ɗauke sarki da yassare mana al'amuran mu na rayuwa gaba ki ɗaya ya biya bukatun mu na alkhairi marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su mamatan mu Allah ya gafarta masu malaman mu da shugabannin mu Allah ya musu jagora ya shirye ta da su ga abin da zai amfani mu duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون